masu kallo assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri na kundin kaniwood inda za mu kawo muku tattaunawa da ɗaya daga cikin sojoji daga rundunar da suke kokarin samu 'yanci da kare hakkin mallaka da kuma waɗanda suke barayin zaune 'yan downloading inda ake neman mafita domin ci gaban wannan masana'anta ta kaniwood bakonmu a wannan lokaci ba wani bane illa muhammad kabara ɗaya daga cikin waɗanda suke wannan fafutuka ku biyo mu domin ganin yadda wannan tattaunawa za ta kasance. masu kallo mu da shigowa cikin wannan fili na ga fili ga mai doki inda za mu tattauna kan muhimmin mabdu'inmu na kokarin rundunar neman 'yanci da kare haƙƙin mallaka waɗanda aka kafa a wannan masana'antar ta kanewood ɗaya daga cikin kwamanda na wannan runduna shine muhammad garba kabara inda suka zauna domin samo hanyar bakin zaren al'amarin inda za a bunƙasa wannan al'amari na fina-finan hausa Muhammad barka da zuwa. Masha Allah. An wayi gari halin da masana'antar take ciki ta shirya fina-finai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mutane kullum suna narka kuɗi suna fitar da kayayyaki amma kuma da ƙarshe ana barinsa suna ɗora hannu a ka sakamakon waɗanda suke hanzari wajen satar amfanin abin da suka fitar wasu suna tura suna ba da haya wasu suna haskawa ba bisa ka'ida ba wasu ma kuma suna tura wa jama'a ta hanyar wayoyi da sauran hanyoyi da ake bi a nakasa mai shirya fim da kuma waɗanda suka zuba jari a ciki an waye gari ko kuma kun kafa wata runduna mai ƙarfi na yaƙi da halayya da ɗabi'u na wayannan mutane masu ci zaune zuwa yanzu menene manufofin wannan yunƙuri naku wani tsari kuka sake da shi na ganin cewa kun yi nasara a kansu wani irin salon kuma daidaito da fahimtar juna ga waɗanda suka ce sun tuba suka zo kuke kokarin zaunawa domin ku nemo bakin zaren. To, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wato, Malam Aminu bana ɗanyi baya da kai kaɗan. To. Ah, Ƙungiyarmu Pin Image Protection Association of Nigeria mun kafa ta sama da shekaru wajen biyar ko shida da ta wuce. Mm. Hasashenmu irin wannan lokaci. tun a wancan lokaci da 'yan kasuwa da producers maka tare maka kafata da niyyar yaƙi da 'yan farisi lokacin bayan downloadin to mun kafata mun fara aiki ka'in da na'in mm. wanda a lokacin musa jalingo ne ke shugaban tatta tafiya ta yi tafiya har allah ya masa rasuwa allah ya ji kansa sannan ni na hau ni nake shugabancin ita wannan kungiya mm. mun ci gaba da kama 'yan farisi muna hukunta su domin mu sami sassauci mm. kayan musu rinka shiga ga irin raɗaɗin abin da ake ciki to katsahan sai wani abu ya shigo ya downloadin mu ba mu san shi ba ba mu san ya yake ba haka kawai sai ya shigo mana sai ya zama wato bala'in downloadin ya fi yan farisi ma to da in dan farisi ya zo yana sai da kayan gan kayan buya zai to dan downloadin gashi nan a cikin mu yake su kuma dan farisi a can wani waje yake sai mun bi shi amma dan downloadin yana tare da mu kuma a nasu tunanin babban matsalar su suna ganin wani abu ma ba laifi ba ne su suna ganin su dora kayan mutane ya za a su je kasuwa su siyo ya za su je kasuwa su siyo fim su sa a kwamfuta su tura mutane su rinka sayarwa ce sun yi laifi amma akwai rubutu da ake yi tun daga farko kana nufin ba sa karanta watannan al'amari ko ai malam Aminu ba ma wannan ba har takarda muka samu muka rubuta musu warning letter wato takarda ta gargadi muka ce musu kada ku ɗauki kayan mutane kusa kada ku muka rarraba musu to in suna karanta wannan in ba su karanta wancan ba su karanta wannan ba ya ya kamata ce sun karanta eh. to amma duk da haka malam aminu sai ya zama idan ka saki fen din idan dan dalolin ɗaya ya samu to akalla a kasara ka kaddara mutum 500 sun samu wannan fen din guda daya shi ta hanyar dan downloadin guda daya mutum 500 wanda zai kalla zai iya samu zai iya samu to kaga wannan kasa kasa naka guda 500 ba su tafi ba kenan to kaga duniya ta ci gaba mun kuma mun yi rubas mun koma baya an koma baya wannan abin ya tayi mana da hankali to a ba don komai ba saboda mun ga producers dinmu da marketers dinmu gaba ɗaya suna tsunduma cikin bala'i da eh, talauci eh. ka danna kuɗi ka danna kuɗi sun gidawa sai ta kai ta kawo yanzu ba kuɗin da kashe kai production kake nema ba kuɗin da ka bugo fim ɗinka su kaɗai ma su fito ka tsira to shi ma baya fitowa ga dvd yanzu ya ja baya ba kowane gida ma ka je ka samu dvd ba saboda haka da ka je da flash ɗinka ɗan download ya sama fim ɗari sai ka je ka jona a jikin talabijin sai kai ta kallo mun fitar da members ɗinmu da suke kama 'yan dalodin ana kai su kotu a yi musu hukunci a wannan lokacin sai muka ga a wannan tafiyar ma ba za ta yi ba yi muke ba a daina yi muke ba a daina karuwa suke dole muka zauna muka tunani muka ce to mutanen nan mu samu hanya mana ya za mu yi kasuwanci da su don idan hagu taƙi sai a koma dama kun haƙura da dukkan alkaba irin da suke yanzu kuna neman su su zama abokan kasuwanci kenan to malami idan ba mu yi wannan ba za ta kai ta kawo ba wanda zai ƙara yin fim a za su yawansu kuna da adadin yawansu a jihohi daban-daban ko kuma a wani yanki daban-daban to babban abin da muka fara shine sai muka fara gwaji mm. don mu san adadin mai dalolin in tukunna muka saki wani fim na mushakata na mandori mm. muka fara sai muka ga to ya zai mu san yawan ayin dalolin kano state census board sun yi wa 'yan dalolin rajista na kano iya kano sun kai su dubu goma mutum dubu goma waɗanda aka yi rajista a matsayin cewa gwamnati ta san da zaman a matsayin downloading to kaga iya kano kenan to idan ka bi jihohi ya kenan sai na baza ma yara aka bi gari gari aka je maiduguri aka je katsina aka je zaria aka je kaduna aka je sokoto zamfara da wasu jihohi na kusa da mu a halin yanzu na ji mun yi rijista 'yan downloading sun kusa sun haura a kowane state haka yanzu kama a ah, maiduguri suna da 'yan downloading sun kai dubu biyu a yanzu mun samu kusan 500 wanda suka rijista da mu a hannunku a hannunmu mm. a zaria a kaduna muna da kusan 300 tunda yanzu muka fara mm. a katsina muna da 400 to haka shauran jihohi zamfara ma yau ake buɗe ta haka sokoto to idan muka yi wannan sai muka ci to ya dami mai business da su sai muka ci to duk wanda ya fim ya ba 'yan downloading a jikin fasta za mu rubuta downloaders wanda nasu ne su karba su rage mana raɗaɗin mu siyar musu su kuma su siyar da jama'a wannan idan bayan fim ya fita ne ko lokacin da ake zagaye ake haska fim a gidajen kallo da silima za a fitowa da ɗan downloading nasu ko kuma ya tsarin yake da abin da wasu 'yan kasuwa suke magana cewa 'yan dalodin ina ai ba sa tura fim sai fim ya fita babbar mm. su man sai fim ya fita a basu mm. to sai suka kama da su ma nasu uzurin suka ce to ai yanzu kasuwanci zamu yi da sa ta suke amma tun da sun zo business to ya kamata a tallafa musu yadda su ma su taimaki kansu a ba su fim ana igo za a saki in aka ba su fim ana igo za a saki kaga ana ba su sun fara business mu mun fara business da kasuwa za ku iya fara a tare za mu fara a tare kenan masha Allah abin da muke kenan masu kallo kuna kallon tattaunawa da muke da Muhammad Garba Kabara ɗaya daga cikin jagora na ko kuma shugaba na kamfanin kare mutunci da kima fina-finai ta Najeriya a nan jihar Kano za mu je hutu idan muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya masu kallo barkanmu da dawowa inda kuke kallon hirar da muke da muhammad garba kabara su na ganin sun kare mutuncin fina-finai a faɗin najeriya ga baki ɗaya muhammad kuna ta ƙoƙari amma har yanzu baka gaya min ɓangaren gwamnati ko hukumomi da suke da alhakin kulawa da tallafawa wajen ganin cewa kun tsira da mutuncin ku da mutuncin dukiyoyinku ba ina maka magana kamar hukumar kula da hakkin mallaka da hukumar tace fina-finai ta kasa da hukumar kula da al'amuran fina-finai da kaman kaman film institute da dai sauransu wannan yunkuri ko tallafi ko haɗin gwiwa ko kuma kasancewa tare da wannan yunkuri na ku suke yi to na ji daɗin wannan tambayar wato abu na farko da muka fara da muka fara raba fina-finan mu zuwa ga 'yan dalodin sai muka samu wata matsala mm. to sai suka ƙi siya duk da haka mutum ɗaya siyasar rubuce kai ba abin da zai faru kawai sai su ci gaba da ɗiba wani dalilin ya sa muka garzaya da yake kowane fim muna masa copyright muka je hukumar copyright muka zauna da su to ga matsalolin da suke faruwa yanzu wata sabuwa ta fito bayan farisi kuma ga downloading ya zami musu muka zauna muka yi shawara da su suka ba mu dama yanzu dg ya ba mu kowane state za mu shiga mu aiki recently kwana-kwanan da mun yi aiki a nan kano mun kama 'yan dalodin sama da mutum 100 wanda ga mu a cikin sa amma kuma bai sai mu ba mun kai su mun ajiye su mun sa sa kan tsari to gaskiya copyright ta ba da gudunmawa sosai sun yi wannan kokarin kuma da yake yanzu muka fara yanzu muke matsawa kamar a sokoto mun rubuta wa ita akwai wata coordinator su ta sobot mun rubuta mata ta haɗa mana in downloading ɗin mun ce za mu zo mu meeting da su mu san adadin su mm. kuma mu ƙara ɗora a inda muka tashi malami abin da yake faruwa wato harka da mutum sai da haƙuri yanzu aka fara amma muna da kalubale kala-kala kamar menene da menene kenan kalubalen to wato duk abin da ya zo na farko ba ma kasuwanci ba ko menene na rayuwa mm. mutum yana ya ƙasa da yawa mutane ba su fahimci hangen da muka yi akan abin da zai biyo baya ba ah, ita pin image dama tun farko aikinta kenan ta kare mutuncin wannan sana'a mm. da kuma kare darajarsa wato kalubalen da muke fuskanta gida da waje ne gida da waje gida da waje wani bai fahimci cewa zama da dan dalodin a bashi dama ya wannan sana'ar mutuncin tsiran mutunci ne gaba ɗaya ba mm. abin da yake fahimta kawai shi dan dalodin a wajensa kawai dan iska ne kawai shi bai yarda da shi ba wani ci ma zaune ne wanda zai kashe shi akwai yanayin da tsari da za iya cewa waɗanda suka ci gaba a ƙasashe sukan fitar da fina-finai rukuni zuwa rukuni a fitar da shi na gidan kallo a fitar da kuma waɗanda ake ba da haya wanda ake rubutawa ɓaro-ɓaro a jiki a ce wannan na haya ne duka waɗannan zuwa ɗaɗɗan wani lokaci ne kafin daga bisani a sake shi a manya-manyan cd ko dvd inda kowa wanda yake da sha'awa zai iya mallaka mm. su masu shirya finan suna ganin cewa ku fitar da waɗannan rukunan shine matsala ko kuma a'a gaba ɗaya a rabu da su waɗannan mutane ka a hulɗa da su kamar faɗuwa ne su suna ganin harka da 'yan dalo da ci baya ne wasu amma ba duba ne don naji yanzu a kaso goma mun cinye wajen kaso bakwai sun biyo mm. ba su fi kaso uku ba su kuma a bangaren 'yan dalodin abinda suke gani wato wannan halal ma suke ci bayan da za a ce kaman za ka ɗebi halal ka ɗauki kayan wani ba tare da saninsa ba kai amfani da shi har ka nemi wani kuɗi da za ka saka aljihunsa ka ce halal ne to abin da zai baka mamaki sai ka kama ɗan dalodin ka kawo shi kotu sai ka je na zage-zage wani ai zalunci ne ya za na je kasuwa kuna sai da abu na je kasuwa na siyo abu na sa a kwamfuta ta na tura wani ku zo ku kama ni to wannan kana ganin akwai bukatar ku wayewa da mutane kai ko kuma hukumomin da suke da alhaki na harkokin fina-finai su haɗa gwiwa da ku su wayewa da jama'a kai da irin waɗannan su san hakkin mallaka da abin da yake naka ne da ba naka bane ko kuma a'a za ku iya ci gaba da harkokin ku aka ku ci gaba da damƙe su kaman kaji idan ko ka koma kotu sai kuma a warware a tsakanin mai gaskiya da wanda bai da gaskiya babu magana wayar da kai babu dalili na idan kana jin tallan da muke a gidan talabijin rediyo za ka duk wanda ya ɗauki kayan nan namu ya sa to Allah ya isa ba mu yafe ba to amma duk da haka wato da gangan suke nuna ba su fahimta ba da eh. yawa sun gane eh. amma da gangan za su zo su rinka surutai cewa su wannan zalunta su ake su wannan har zanga zanga suka a bata suka tafi gama house wani irin goyon baya ko kuma haɗin gwiwa hukumar 'yan sanda ta baku tunda su ne masu tabbatar da tsaro da kare mutuncin dukiyoyi da rayukan al'umma kun zauna da su wani irin gudunmawa kuma suke kokarin su ba ko suke ba gaskiya suna bamu mu gudunmawa abin da ya sa mana cewa suna bamu gudunmawa ka duba ga Maiduguri yadda ake fama da wannan kalubale na Boko Haram mm. amma na ji daga sallah karama zuwa yau a Maiduguri an kama yan downloading ba san adadin su ba to kaga anan ma za ka yi tunanin hukumar yan sanda ta iya ce a'a ga wancan al'amari da ake na rashin tsoro za su ba shi muhimmanci a kan wannan al'amari to wallahi na faɗa ma yadda suke aiki a Maiduguri abin zai baka mamaki kuna da kiyasin irin ɗumbin asarar miliyoyin kuɗaɗen nerori da wannan masana'anta ta yi asara sakamakon wannan mugun aiki na waɗannan mutane? To abin da muka zauna muka ƙididdige wanda muka iya duk sati biyu idan aka saki fim ana asarar kuɗi sama da naira miliyan ɗari. naira miliyan 100 duk bayan sati biyu ake asara a bangaren yan downloading bangaren eh, yan downloading ko bangaren yan downloading kawai a kasuwar kasuwanci cinikayya ta fina-finai eh ana wannan asara wannan kudin to kaga ba za mu bar wannan kudin sa tafiya a banza ba wannan ya nuna a sati kaman guda a wata za ka yi asarar naira miliyan 400 da rabi kenan da rabi a bangaren yan downloading kawai shin kun sanar da gwamnati musamman yadda take kokarin ganin cewa matasa da kuma masu kasuwanni sun samu dogaro da kai da ci gaban al'amuransu irin wannan dimbin asara da kuke mun yi rubutu kala-kala don yanzu ma 'yan majalisar tarayya suna jiran mu to za mu je mu zauna da su akwai dokoki da muka ce su kara mana to a ciki saboda taimakon masana'antar kuma kaga gwamnatin tarayya tana tallafa mana da kuɗaɗe masu yawa mutanen don su dogara da kansu. zuwa yanzu mutum ne ko ga gurfanar. A kotu? Eh. to a kano kawai mun gurfanar da mutum sama da 300 a kano wasu sun tafi gidan yari ko wasu kuma an caje su ne sun biya akwai sama da mutum 150 da muka gidan yari sun tafi gidan yari sun tafi gidan yari suna cin kaso yakwa akwai kuma wanda muka sallama suka ce sun yarda su bi tsari to in kai da zaka bi tsari to shikenan amma wanda in barnaka ta yawa to zaka wuce. kuna sa ran wannan dokoki da kuke so su cusa muku yan majalisa za ku samu nasara ku kai ga ci ga wannan yunkuri na ku Allah da mu samu idan aka samu wannan nasara dokoki suka tabbata ya kuke ganin al'amuran za su kasance to mal aminu idan wannan al'amari ya huce kuma Allah ya taimake mu muka samu nasara a wajen yan downloading idan kai fim ma ba ka shi kasuwa ba za ka ba yan downloading kai ka koma gefe in ya so ka ba wani ma ka je ya ci kasuwar kyauta saboda abinda kake tunani abin da kai ka nindinka idan ka ɗauki iya kano mu ce mun yi wa 'yan dalolin dubu goma rijista sasu sai kayan mu dubu ɗaya naira miliyan goma to banda rago jihohi Muhammad Allah ya da nasara. Amin. Masu kallo nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa inda kuka ji irin ƙoƙarin da Muhammad Garba Kabara tare da sauran 'yan ƙungiyoyi da kuma waɗanda suke wannan runduna ta ƙoƙarin kare martaba da 'yancin fina-finai da sauran kayayyaki da ake gabatarwa daga wannan masana'anta ta Kannywood suke yi. daga nan za mu je zuwa zaure na gaba bayan fage yau muna nan a unguwar ladanai inda za muke kawo muku shirin fim mai suna kudin cefane ku biyo mu don ganin wannan shirin inda za ta kasance waya on action ke ce zaki fara magana ita kuma tana abubuwa na zai ba shi dole okay speed on sound speed action gaskiya jita-jitan da nake ji akan mijinki yayi yawa wallahi ban ma yadda ba sai da ido na ya gane ba na tabbatar tausaya miki nake amma kin rasa wanda zaki tausaya Aisha in dai akan abin da wannan mutumin yake kike tausaya mu wallahi kin rasa wanda zaki tausaya ni ba abin tausayi bane in dai wannan abun kunyan da yake yi ne zai sa na zama abin tausayi wallahi ba abin tausayi bane ke ni fa in kika ga muna fada da shi a gidan nan kika ga muna fada to bai ban abin cefane bane amma matukar zai ban kudin cefane ya je ya fada a kwalbati ya fada a kwata ya fada a kududdubi duk bai dame ni ba rayuwarsa ci. ba abin da ya dame ni saboda me ba aihuwa zan yi da shi ba kuma ban aihu da shi ba ballantana in ce na ya bar wa ɗana abin fada ko ya ta abin fada ya je ya ta can rayuwar shi ce wallahi ni ta dame ni ba ban aihu da shi ba ba ni kuma da shirin aihuwa da shi na in ce zan bar abin faɗa wa 'ya'yana ana cewa ga mahaifin ku can yayi marisa ke ranar har gidan nan yara suka biyo shi suna eh dan giya ko a jiki na ina can na dariya dariya ha ah, to ko kike so ni mutuwa aka mu am sunana Jamila Umar wacce ake kira Jamila na gudu wannan fim mai suna kudin cefa ne matsayina shine matar dan giya a cikin wannan fim ɗin so ni kuma burina ga baki ɗaya na ga ya shawo giya yana layi yana cikin maye saboda ya ɗauki kuɗin cefa ne ya bani da yawa domin idan bai sha ba baya bani ni da kaina ma ina iya siya masa domin ya bani kuɗin cefa ne daga ka shigo lafiya kalau ban je yara suna hayaniya a unguwa ba ban ga alama inda na saba gani ba ka shigo mun ba tangadi ba komai ba ihun ƴaƴan mutane so kike shigo a bige to Allah ya shige <laughs> wai to ina ruwana ai duk ɗaya makafi sun yi dare da ka shiryu ko kar ka shiryu ni duk ɗaya ne a wajena tunda ya zama dole ka ban kuɗin cefane tunda kana ban kuɗin cefane wannan kudin cefanen da nake baki kika sai wannan wannan wannan kazanta kika sai da kudin cefanen da nake baki kazanta eh kazanta mana wannan ne kazanta tumatirin ce kazanta gwala gwaji ne ba gwala gaske ba kudi nake ba su nake siya ba to kudin gwala gwaji na baki siya ko tumatir mai kyau baki ne na ba hankali wannan yaron mu yake kai kai barna wata ko da kai ah. yanzu da ya tafi zai kai mu makara kai za ka kai mu makara shi makara eh, kai alhaji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 wanda kuma fi sani da kumurci kuma ɗan wani location ne da muke wani fim wanda ake kira kudin cefa ne wanda matsayina a ciki na fito a mijin wata mata wanda a cikin irin abin da ke faruwa a rayuwa shi muke nunawa kama akwai mazajen da suke ba matansu kudin cefa ne a cikin kudin cefa nan su kuma suke ragewa suna yin wasu harkokinsu da shi su matan kenan ba tare da sanin mijin nasu ba haka kuma za a riga yin abincin sai ya zama bai kai ba ko kuma wannan abun yakan jawowa a ringa cewa abincin ba daɗi ko irin dai makwabta duk su riga ga abin da ke faruwa na rashin kulawa mijin bayan kuma shi mijin kuma yakan iya bakin kokarinsa akwai irin wani abubuwan da suke faruwa a cikin da kuma su kansu mazajen kuma akwai wanda kuma suna da wani irin hali wanda mara kyau

kudin cifa ne labari ne da yake da alaka da irin mata musamman aka gina shi akan irin yanayin yadda mata idan mazajen sun ba su kuɗi domin yin cefane za ka ga wasu an ba su ɗari biyar sai su rike ɗari biyu su amfani da ɗari wasu kuma su rike ɗari uku su amfani da ɗari ana ɗan zubin adashi ko kuma dan dan tari saboda hidimarsu ta yau da gobe wanda suke tunanin bai zama lalle su dinga dora mazajen su yau da gobe a tunanin su kenan shine makasudin da ya sa muka sawa wannan labarin kudin jefa ne saboda kusan duk abin da yake faruwa a labarin yana faruwa ne akan abin da ya danganci ma'aurata game da abin da ya shafi harkar girki na gida da shauran harkoki na yau da gobe na gida shine ake ma'anar sa wannan fim din kudin cefa ne sunana ibrahim aminu abdullahi wanda aka sani da kaula ni ne executive producer na fim din kudin cefa ne abin da burge ni alhamdulillah jarumai sun yi iya bakin kokarin su sun ba da gudunmawa yadda ake bukata haka daraktoci da estara na fim din da da kuru na fim din su ma sun ba da haɗin kai yadda ake bukata gurin gudanar da shirin ba tare da an samu wata matsala ba. acha cikin gidan nan don yau idan babu kudin cefane babu auren nan don haka ka tashi da dankan kudin cefane na a hannu ban gane ba in je ina kaga tashi ba za ka yi fa na riga na gama wanke wanke da share-sharen gidan nan abin da ya rage min kawai kaman kudin cefane ne in sa abin da zan sa a cikin an ba 'ya'yana. ba zai ka zo ka dinga bacci kamar wanda bai san me yake yi ba wallahi ba zai ba tashi zaka ga bani su da farko dai suna na Halima Acece to a cikin wannan fim kudin cefa ne ina taka rawar a cikin mata masu cinye kudin cefa ne wanda idan mazajen su sun ba su naira dubu su yi cefa ne sai su yi cefa ne da ɗari biyu su aje ɗari takwas kuma na tabbata akwai mata masu yin haka aje ana adashe ana meme da sauransu a ƙarshe kuma adashin mai zo ya kaure ko da fada ko da me da sauransu ake barin yara da yunwa kamar ni a cikin wannan fim ina da yayana idan aka min kuɗin cefane ni girkin ma bana yi sai dai dinga tara mu je mu dinga adashe mu dinga saya ko kayan da yake jikina ina kayan kuɗin adashe ne da kuɗin da nake tara da shi na saya to amma haka din ba abin da ya kamata mata suke yi ba ne cinye kuɗin adashe babu abin da zai tara bai kamata mijinki zo ya baki kuɗi ba ke kuma ki zo kina tarawa kina wansu abubuwa a ƙarshe za ki tara kuɗin adashen ke baki ciwo cikin ki ba kuma ke baki zo kin ci kuɗin adashen ba saboda haka dan Allah mata ina kira ga duk wanda mazajen suka ba su kuɗin cefe ne su dinga yin abu tsakanin su da Allah idan suna da buƙatar wani abu daban personal goma su tambayi mijinsu suna da buƙatar kuɗi za su yi wani abu da shi amma idan aka kira kuɗin cefe ne aka ce to dan Allah dan annabi mu yi amfani da shi akan abin da ya sha kudin cefane saboda ko idan muka mutu Allah sai ya tambaye mu wannan kudin cefane da aka ba mu yi cefane ba mu yi da shi ba saboda dun ba namu bane ga abin da aka ce mu mu kuma ga abin da muka ce ga abin da muka shirya zamu yi kuma duk wani taruwa wai a ce ana tara mata ana adashe mata a je can a je can duk shirme ne ah, sunana kamar yadda masu kallon fina-finai suka saba a sassan sunana baballa lahayatu a kudin cefa ne ya yi kokarin tsokaci ne akan wata al'ada da muke fama da ita a zamantakewar yau da kullum ta kudin cefa ne yawanci mun sani ko kuma sukan ji rika ko mu kan ji labarurruka akan cewa abubuwa da dama suna faruwa akan watakila kudin cefane a gidan tsakanin ma'aurata a gidajensu so an yi kokari ganin cewa an kawo irin waɗannan matsalar domin a yi abin da ake cewa nuni cikin nishaɗi ga masu irin wannan halayyar sunana aminu esbono mai ba da umarni a cikin wannan shiri na kudin cefane wanda shi wannan shiri wato kamfani guda biyu ne jigajigai suka tattaru don kawo muku shi da kamfanin kaulaha production da kuma halima atete production a darasin da yake cikin wannan shine na kudin cefane wato wani darasi ne wanda ya zama wato ruwan dare gama duniya a cikin al'ummar mu ta hausawa ba don komai ba dukkanin wani magidanci yana kajin wato wato kalubalen da yake kansa shine na kudin cefane to ba kudin cefanen ne matsala ba ya kudin cefanen yake kasance a gurin su matan da ake ba su kuɗin cefanen cefanen suke yi ko ku adashi suke yi da kudin cefanen di yana cikin wannan fim sunana nazifi ali umar wanda aka fi sani da nazifi kala na farko ni ne dop na fim din nan ni da abokina jimu wanda aka kira mu kuma na ji daɗi wanda aka kira mu aka ce mu zo mu ɗau wannan fim saboda ba da gudunmawa akan harkar na hoto duka duka ana muka zo karshen wannan shirin namu na bayan bage a inda ni Iliya Mati na kawo muku wannan shiri dan nake cewa a tara nan gaba dan ganin kawo muku wani sabon shirin ko da yaushe mukan samu sakonnin jinjina da sakonnin gaisuwa a gare ku wanda muna jin daɗi hakan muke so hakan yake nuni da cewa kuna jin daɗin wannan shahararren namu na fitattu gabar kundin kaniyo a ko da yaushe shirin namu yana tashi ne tafi can masana'antar ta ta ya gamo da wasu shahararren fina-finai guda goma kamar yadda ya saba a nan ne shirin namu ya gamo da wani shahararren shiri wanda aka daɗe yana kai kawo a cikin wannan masana'anta ta Kannywood inda ya samu kyakkyawan shiri da gudan fitaccen mashirin shiri fina-finai wato Alhaji Shishi sannan kuma ƙwararren mai bada umarni har ila yau dai algum zak shi da samu damar bada umarnin wannan shirin wannan shirin ba kowanne ba ne illa boyayyen al'amari shirin boyayyen al'amari shiri ne da ya zura kamfanin hikima multimedia kamfanin hikima multimedia kamfani ne da ya saba kama na katattun shirye-shirye masu kayatarwa da nishaɗantarwa. a cikin wannan sati wannan kamfanin ya jirar nikiya ne tare da haɗin gwiwar fitattun jarumai irin su alinuhu aminu sharif momo fati washa da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman su fito sun zagaya ne a cikin wani ƙataccen shirin wanda yake kira da ɓoyen al'amari shirin da yake ɗauke da wani darasi a inda zamu ga cewa lalle zamantakewan nan da ma'aurata suka yi musamman ma wa da ƙani a cikin gida ɗaya ya kamata suke tsarkake zaman su domin wannan shirin yana nuni ne da irin illar zamantakewar da take faruwa tsakanin wa da ƙani a yanayi na zamantakewar aure da kowane yake da matarsa sannan kuma wani yake kokarin mu'amala da matar ɗayar wannan shahararren shirin na ɓoyen al'amari shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri kamar da faɗa daga wajen shahararren mashirin shirin fina-finai wato alhaji shishi sannan kuma shirin ya zo mana a na goma ne dangane da irin tasirin rubutun da ya samu daga wajen marubuci a labarin. Shugo shugo. Bismillah ga wajen zama baƙona. Babu abin da ban sani ba. Ka samu wata ban. mace ka aura Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Haba Siddiqa, sai ki ringa canza wayoyi kina buga min lamba haka. Mm. Kaga, ka yi haƙuri. Ni kawai kiran ka na yi, in ji kake kuma sannan in ji muryanka sannan in ji kanwata ta Assalamu alaikum. matsoraci. Eh, na? Ka kashe wayan kana ji? Na jinki. Koyayyen al'amari. Yau shekara na ɗaya kenan ina ga da aure. Ko batun wata ban fara yi ba sai da na fara ma'amala da kai. Kuma kai kanka ka san cewa kai ne mutum na farko da ka fara min ciki a duniya. randa na fara ma'amala da kai, a satin na samu ciki. Kuma ni ko kula mijina ban yi ba, don haka ina son ka saka a cikin ranka cewa zan haihu, zan haifi ɗa. Abin da aka samu ga kamfani na rubuta ko mace ko namiji na mallaka masa wannan kamfanin. Boyayyen al'amari. Daga labarin koyon al'amari wanda ya zo daga kamfanin Hikima Multimedia shirin da ya dace na zo mana a na goma shirin da yake dauke da fitattun jarumai irin su Ali Nuhu, Fatiwa Sadiya Adam da dai sauransu muna dauke da wani mashahuri shiri fitacce wanda ya dace nasara zo mana a na tara cikin jerin fitattun shirye mu na wannan mako wannan shirin ya zo ne a na tara dangane da irin tasirin rubutun da ya samu da kuma irin ɗanbin jaruman da suka fito suka zagaya a cikin sa domin yana dauke ne da su mashahuran jarumai irin su Adam A Zango Fati Washa ga kuma Falal A Dorai da dai sauransu waɗannan mashahuran jaruman sun fito sun zagaya na cikin wani ƙataccen shirin sai wanda ya zo fitaccen kamfani wanda ake kira da TJ Multipurpose Company kamfanin TJ Multipurpose Company kamfanin ne da yana mana ɗauyi ne a cikin wannan masarauta ta mu ta a cikin wannan sati wannan shahararren kamfanin ya dirar mikiya ne tare da haɗin gwiwar wasu ɗan fitattun jaruman inda ya fito ya zagaya a cikin wani ƙayataccen shirinsa wanda yake kira da gobar titi wanda yake dauke da wani darasi a inda zamu ga cewa lallai duk inda kika kai da son zuciya ya kamata kike duba na tsanaki akan irin abubuwan da ya kamata kike aikatawa da kuma irin mazajen da ya kamata kike ta'ammali a gare su su ma iyaye ya kamata su dinga duba ga irin ƴaƴayensu abubuwan da suke aikatawa bai kamata su dinga goya musu baya akan abubuwan da bai dace ba na neman mazajen da ba su dace a gare su ba a yanayi na zamantakewar aure kenan ko kuma a yanayi na rayuwa ma kenan wani kayataccen shirin na gobarar titi shiri ne da yake dauke da wannan daraska daban-daban wanda idan muka kalli cikinsa za mu nishadantu sannan kuma za mu gane irin illar waɗannan abubuwan da yake dauke da shi na san zuciya wannan shirin na gobarar titi shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri da gujen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato yakubu usman sadiq n mafiya gawurtaccen mai bada umarni kenan shi ne ya samu damar bada umarnin wannan kayataccen shirin na gobarar titi shirin gobarar titi shi ma shiri ne da dace nasara ya zo mana a na tara a cikin jihar fitattun shirshirin mu nan mako ba zan iya rayuwa babu kai ba Dene yi mun godiya yanzu kina nufin duk wa'annan kujerun da wannan atibin da komai har da su ma a cikin gida aka sa mana ma ya baki ga komai ba ina alfahari da ke yan nan duk inda yi mata ne suke bi na kuma duk inda suka bi ni ma gunsa nake kawo na malam ya bani maganin farin jini na sha suratul yusufa ba a shawarar mota ke ai kowace mace gurin za a duniya daga tana mun ristiya sai doki gani wayo dan Allah da annabi ka ina tsoron mutuwa gaskiya kin yi kyau na gode to na ba dama yakubu miliyan ashirin ya kawo maka amma dala ne kar kai wasa da kayan nan ka san fa ba wani kwari ne da su ba ya haɗu kin san ɗazin yana waya yana aike da miliyan ashirin amma kamar da naira ashirin yake magana Ina sarki bawan Allah ya shiga abatuwa. Kin ga wani take kira da abatuwa. Ka bi kawo wani liƙe ma yarinya kana ce. Kuma ni a gani na idan aka kore ka kaga ba maka adalci ba. gobarar titi shirin da ya dace nasara ya zama na adarkwas labari ne da yake dauke da wani darasi a inda zamu ga cewa lallai rantsuwa akan abin da baka da masaniya abu ne da ya kamata mutane su tashi su farga su dina shi domin zargi a zamantakewar aure abu ne da ya kamata mu san da cewa wannan abubuwan yana lalata aure dama duk auren da aka kulla shi akan zargi to wannan auren bai tabbata ba ya kamata mutane su koma su nemi ilimi akan zamantakewar aure ga malamai da suke yaɗa shi a cikin wannan zamani wannan katacce shirin ya zo ne da wani fitaccen kamfani shaharar kamfani wanda ake kira da kurawa films production kamfanin kurawa films production kamfani ne da ya zo da wasu fitattun jarumai irin su alinu aminu sharif momo da dai sauransu waɗannan fitattun jarumai su fito sun zagaya tare da haɗin gwiwar fitattun jarumai waɗanda idan muka kalla za mu gano irinsu irinsu a cikin wannan shirin wanda suka fito suka goya wannan kamfani na kurawa films production wanda ya zo da wannan shahararren shirin nasu wanda yake kira da li'ani shirin da yake ɗauke da wannan darasin da kuma ƙarin cewa lalle wannan shahararren jarumin yana ikirarin cewa abin da yake cikin matarsa ba nashi bane wanda ya kai su har da zaman kotu kuma sannan ya yi rantsuwa akan abin da ba da masaniya ko yashin karshen su zai kare da kuma da na sanin da zai aikata sai mun kalli wannan shahararren shirin da ya samu kyakkyawan shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina wato nazir dan hajiya sannan kuma gawurtacce mai bada umarni gwarzon jan namiji algum zak sak shi ne samu damar bada umarni wannan shahararren shirin na li'ani shirin li'ani shiri ne da ya dace da sura ya zo mana ƙara takwas shi ma a cikin jerin fitattun shirshiren wannan mako. Ba zan yi in fara saƙa da mugun zari ba. Ciki ta ɗauko take nema ta danganta ni da shi ni kun ba da dangantaka da wannan cikin ko ta kusa balantane ta nesa cikin da yake na. wallahi ba dan shege bane lare idan wannan cikin na jikinki ba shege ne to wane ne ubansa bari in gaya miki sunan wannan abin da ke cikin ki la'ani haka ke kiransa li'ani li'ani me yasa kake amincewa da juna biyun da ta ce naka ne saboda ba nawa bane ba kuma zan aminta ba wallahi cikin da yake jikina na rantse da Allah na sunansu ne da haka wannan kotu za ta yanke hukunci na ƙarshe wanda kuma shine maslaha ga ma'auratan cikin yadda Allah ka san irin kalaman da za ka rinka furtawa ka ganin har karka je ka faɗi abin da zaka kwana ka sa kanka a cikin tsaka mai wuya wallahi wallahi ka ji tsoron Allah idan ban ji tsoron Allah ba tsoron wannan zan ji fitaccen shirin da yake dauke da wani yanayi na wasan barkwanci shine yau da ce nasara zo mana arabu a cikin jerin fitattun shirin shirin wannan mako wannan shirin yana dauke da wasu hurar jarumai irinsu na briska adam a zango a ja ga kuma fatiwasha da dini sani da dai sauransu su da suka fito suka zagaya cikin wannan kataccen shirin wanda ya dace na sura zuma na a bakwai wannan shirin daga ji yan kallo idan ma ba su san shi ba ya zo ne da wani fitaccen kamfani wanda ake kira da sakantin empire tare da haɗin gwiwar kwankwasa movies wannan kamfanin su ne suka zo da wannan shahararren shirin nasu wanda yake kira da dan kuka a birni ci gaban shirin dan kuka wanda yan kallo na san sun kalle shi a baya kuma sun nishadantu da shi a cikin yanayi na wasan barkwanci domin wannan shahararren shirin na dan kuka a birni ci gaban wannan shirin na dan kuka ne inda zamu ga cewa shin yaya turka turka zai kare tsakanin buba da kuma mutumin da yake neman sa a kauye wannan ƙataccen shirin na dan kuka a birni shiri ne da ya samu kyakkyawan rubutu kuma sannan ya tsaro domin shirin ya samu kyakkyawan shiri ne daga fitaccen mashirin shirin filafilai wato kabir a zango kwararre mai bada umarni fitaccen jarumi adam a zango shi da samu damar bada umarnin wannan shaharar shirin na dan kuka a birni shirin dan kuka a birni shiri ne da ya dirarmi ya zo mana a na bakwai a cikin jerin fitattun shirin na wannan mako gama cin abincin ka tashi mun shiga daga ciki iya kano ne iskanci na bai kai nan ba ko bauchi mai je ma shi ma bauchin in ka je ai taimako za ka ha ba dan kyakkyawan saurayi wai buba ne kyakkyawa biki ya hwada yawa gata nan gata nan gata nan mijina ya da. Dama kina da miji ne? Wallahi Allah soja ne zan ya kawo ka kashe ka zai. Soja? Wayo! Bukai doro, baga. bayan kwana biyu za mu haɗu da wani sai kai ba wanda zai sani. Ko a ba za mu haɗu ba ko a lahira ba za mu haɗu ba. Amma ka tabbatar ka yayyafa mai. Naija Delta zan yayyafa mata. Wannan ta yi baƙi. Kwalta ce a kai. Kamar ba ta yi ba. Tabara ce. Ya an ka kalla an ka za da bindiga ɓura ta yi. fitaccen shirin kayataccen shirin nan da ya samu kyakkyawar rubutu da kayataccen tsari wanda ya zo daga fitaccen kamfani wanda ake kira da media suit shine CEO da ce nasara ya zo mana ana shida a cikin jihar fitattun shirin wannan mako domin wannan shirin yana dauke ne da wasu mashahuran jarumai irin su Nuhu Abdullahi Yasira Biyola ga kuma Isiyaku Jalingo Musa mai sana'a da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman su ne suka fito suka zagaya cikin wannan shahararren shirin wanda ake kira da ɗayan biyu shirin da yake ɗauke da wani darasi shi ma inda zamu ga cewa lallai irin zamantakewar rayuwa da mutane suke a tsakanin ma'aurata da abokanai wanda ba gaskiya a cikinsa ya kamata mu farga mu daina shi domin idan ba mu daina shi ba karshen makaryaci da ma ya san ragowar domin idan muka kalli wannan ƙataccen shirin duk za kalli irin abubuwa da darasukan da suke ciki wanda za mu nishaɗantu kuma zamu gane abubuwan illar ƙarya da take ɗauke da shi. baka cikin daren nan kake ta sauri ka daina kame kame kana kokarin bawa kanka wahala dan ƙarya zaka faɗa yanayin ka riga ya nuna ina zaka cikin daren nan ba na gaya miki cewa zan fita ba amma kuma ya zama dole a ka'ida da san inda zaka je no ba dole bane ke ce dai idan zaki fita unguwa ya zama dole in sani a'a sai dai kuma in akwai sabanin haka ba maki akwai sabanin haka don ba kasafai mara hankali ke gane abin da mai hankali yake yi ba. sai da nema ta kata-kata gogaggen tataccen mara mutunci ne ni a ina gawar ta yanzu take da wannan ƙataccen shirin wanda ya samu kyakkyawan shiri da gujen mashirin shirin fina wato aluwazmi ku AI ke samu damar ba da umarni shirin zamu tafi hutun takaitaccen lokaci. A koda yaushe na sanar da al'umma cewa idan muka yi duba ga yanayin da muke ciki ilimi yana nema ya gurɓace. Ya kamata mu tashi kai tsaye mu tallafa wa matasan da suke tasowa domin a ba su ilimin da ya dace. Ba wai hukumomi ba ne suke da hujja ko kuma in ce suke da haƙƙin gyara rayuwar al'umma. Idan muka tsaya masu hannu da shuni da mu matasa mu ma ya kamata mu bai da hankulanmu kan masu tasowa wanda su biyo bayan mu domin mu ba su ilimin da ya dace za mu iya ba da jini da jikinmu da jikunanmu domin su masu gyara rayuwarsu da za ta taso nan gaba makarantu na tsangaya da rayuwa irin na addini ya kamata shi ma mu ba shi tallafi bari mu tafi hutun takaitaccen lokaci ba tare da ɓata lokacin makalacin kallon wannan shiri ba za mu dawo mu ɗaura muku akan shirinmu na mu shakata sannan mu gangara shirinmu na biyar har izuwa na ɗaya kafsa ta adar wannan shiri ba tafi ba da daɗewa ba za mu dawo mu ɗaura muku. Barkanmu da dawowa daga hutun takataccen lokaci inda za mu gangara shirin mu na mu shakata mu gani wace waka ce ta yi fice a cikin wannan sati. Lalalalalalalalalala rana kenan wanda ya samu kayataccen rerawa daga wajen fitaccen mawaki wato Umar M Sharif kwararren jarumi Abdul M Sharif shine ya samu damar fitowa a kanta dama yan gida ɗaya ne akwai ɗaya ma mai bada umarni ne wato Mustapha M Sharif kenan ba abin da mu ce musu sai dai mu ce Allah ya ƙara musu basira gaba ɗaya tare da mu da su da dukkanin al'umma gaba ɗaya daga nan zamu gangara shirin mu da ce Nasira ya zo mana a biyar shirin da yake ɗauke da wasu mashahuran jarumai irin su Nuhu Abdullahi Hajara Isa Sani Ma'azu Jos Ali Nuhu da dai sauransu waɗannan fitattun jarumar sun fito sun zagaya ne a cikin wani ƙataccen shiri fitaccen shiri wanda ake kira da this is way shirin da ya zo daga kamfanin maja production kamfanin da yake ɗauke da wasu fitattun jarumai waɗanda suka fito suka zagaya a cikin wannan ƙataccen shirin nasa na this is way a cikin harshen turanci dama idan muka kalli wannan kamfani ya saba kawo mana fitattun fina-finai a baya a cikin harshen turanci irin su light and darkness zaris away da dai sauransu kamar yadda na saba faɗa duk inda aka ce akwai mafita ya kamata a nuna mana wannan mafitan wato wannan shirin na this is the way shiri ne na ci gaban zaris away wanda aka ɗauke shi a baya shirin da ya samu kyakkyawan shiri da wajen fitaccen mashirin shirin fina-finai wato abubakar bashir mai shadda hassan giksi ne samu damar ba da umarnin wannan shirin na this is the way shirin this is the way shiri ne da yau da ce nasara zamana a na biyar a cikin jerin fitattun shirye mu na mako Why and how? My marriage is a disaster. It is a marriage of disappointment. Abdul Malik is not a moral person. He is a heavy drinker and unfaithful to me. I avoided going home because I don't want to put my parents in a more difficult situation. You don't understand, Fadida. I'm a daddy in a serious problem. Never forget me. Life is full of ironies and contradictions. The decision has been made. You bitch. Wonders shall never end. The only favor you did to me was providing me with this garment. You shut up and stay out of this. Let's go. Just called your name. You are very merciless. She was just pretending. We have to act swiftly in a positive manner. This is the way. labarin da ya dace na sira ya mana ana hudu labari ne da ya zo daga fitaccen kamfani kataccen kamfani wanda ake kira da maid global films production kamfanin maido global yana ɗauke da wani shahararren shirin sani wanda ake kira da rabu da maza shirin da yake ɗauke da wasu mashahuran jarumai irin su abdul m sharif amal umar garzali ko da dai sauransu waɗannan fitattun jihar masu fito sun zagaya ne a cikin wannan ƙayataccen shirin na rabu da maza shirin da ya samu kyakkyawan shiri da wajen mashirin da filafilai wato salim maidu sunusu oscar popotu shine samu damar ba da umarnin wannan ƙayataccen shirin na rabu da maza idan muka yi duba na tsanaki cikin wannan ƙayataccen shirin na rabu da maza shiri ne da yake ɗauke da wani darasi a inda zamu ga cewa yana nuni da irin ta'addanci da barnar da matasa suke yi a cikin wani katacce shirin wanda abu ne mara kyau idan aka yi duba za a ga wani irin hukunci ne suke samu a cikin sa wani katacce shirin na rabu da maza shiri ne da ya dace da sura zumana ana huda cikin jerin fitattun shirin na wannan mako dan Allah kaka cutar min da yaro na <laughs> to ai shi kenan zan bar mi shiga warki eh eh na san idan ya dawo zai tabbatar da na ziyarce shi la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana tsammanin zan kara jin wani abu daga gare ka ne Allah ce waye duk wanda ya kashe ran mumini bai masa komai ba to haƙiƙa zai dawo ne a cikin wutar jahannama waye sila ce da ni da mahaifinka mun yafe ka a matsayin ɗa. Ina lillahi wa ina ilaihi rajuma. Dan jarida ba shi da kariya. Da ranka da ran kwarin da yake kokarin tsallake titi duk ɗaya ne babu bambanci ni da na ɗauko abuna ki bar nan karasa kawai ki haƙuri. Rabu da maza. Daga fitaccen shirin rabu da maza muna ɗauke da wani mashahuri shiri fitaccen shiri wanda ake kira da wata mafita shirin wata mafita shiri ne da zuwa kamfanin GG Production kamfanin GG Production yana ɗauke ne da su mashahuran jarumai irin su Nuhu Abdullahi Ali Nuhu ga kuma Fati Shi'uma. da dai sauransu waɗannan fitattun jaruman sun fito sun zaga yana cikin wannan ƙataccen shirin nasa na wata fita shirin da za mu kalli cewa lallai wata fitaccen jaruma ce take ikirarin cewa lallai ba za ta kasance tare da wani azamantakewar aure ba face wacce take so wanda ta nuna gaskiyanta kai tsaye amma kuma sai dai ana nema a yi mata auren dole dangane da irin wasu abubuwa da aka yi duba da tsanaki a cikinsa wani ƙataccen shirin na wata mafita shiri ne da yake nuni da irin illar zamantakewar aure wanda ake wa yara akan zaman aure na dole. sauke ni tun da na ɗauki su ban taɓa saukewa ba tun da na ɗaura su ban taɓa kuncewa ba yarinya ta girma ina sauraron ka ina da kwaɗayin haɗa zuri'a da kai ma'ana yana son auren ki na kuma bashi na shiga uku menene menene wallahi zan iya mutuwa kin tafka babban kuskure zunaiha amra ba za ta ci jarrabawa ba jarrabawar zaɓar miji idan aka faɗi matsalarta ta fi ta wa jarrabawa wannan cin mutunci ne wallahi sanki da ya shiga cikin zuciyata cikin bazata na riga na ɗauke ka a matsayin babana ne ba zan iya canzawa ba za ki iya ɗauke daga wannan matsayin ki mai da ni matsayin miji na riga na ɗauke wani a matsayin mijina ba zan iya canzawa ba ya kike irin wannan magana kamar ba ki son magana auren nan ba ni da damar faɗar ra'ayina ko ba ka so in samu wannan yancin ne. wata mafita. Fitaccen shiri ƙataccen shirin da ya dace nasara zaman alabi labari ne da ya zo daga wani fitaccen kamfani wanda ake kira da Family Investment. Kamfanin Family Investment kamfani ne da ya juyo da ƙarfinsa tare da haɗin gwiwar tattun jarumai irin su Ali Nuhu, Sadiq Sani Sadiq, Aisha Aliyu Tsamiya da dai sauransu. shirin da yake dauke da wani darasi a inda zamu ga cewa lallai irin zamantakewar nan na rayuwar da ma'aurata suke yi akan cewa suna soyayya da wasu mazajen da basu dace da su ba ya kamata su daina shi domin idan kin san ba kya son mijin da kika aura ya kamata tun a yanayin na neman auren ki dakatar da shi ki nuna masa ga wanda kike so idan kuma auren dole aka yi miki ya kamata ki kasance kin yi zama da shi akan tafarki na gaskiya domin zaɓin iyaye shi ne zaɓi mai kyau domin akwai faɗin hausawa da suke cewa duk sanin ka da amfanin gona baka kai iyayenka sanin wannan gonan ba domin idan iyayenka suka yi baka zaɓi ya kamata ka tsaya ka duba wannan zaɓin shine fi dacewa da kai wannan ƙataccen shirin na Laila Adam shiri ne da yake ɗauke da wani darasi yayin da za mu ga cewa lallai wannan illar na rayuwar soyayya da suke a tsakanin ma'aurata da wanda ba su da aure shine yake nuni da cewa wannan abin a daina shi wannan shirin ya samu kyakkyawan shiri ne daga wajen fitaccen mashirin shirin finai wato sali mai iyali algum zak shi ne samu damar ba da umarnin wannan shahararren shirin na laila adam shirin laila adam shiri ne da ya dace nasara zumar anabi a cikin jerin fitaccen shirin mana wannan mako. Anya ko ka san maganganun da kake faɗa? Kana cikin hayyacinka? ta za in kasance cikin hayyaci na bayan kina nema ki zama min barazana a cikin rayuwata kai ne kake neman ka zama barazana a cikin rayuwata kai kake barazana da aure na dan Allah dan Allah Safwan ka taimaka ka yi hakuri ka kyale ni ka rabu da ni ba za mu iya rayuwa cikin halaka ba ba za mu rayu cikin halaka ba tabbas mafi sauki shine ki je ki kashe auren ki ki zo mu yi aure tare da ki kin ga shikenan sai mu zauna lafiya dan Allah kada ki so Safwan don ba mutumin kirki bane ba akan soyayya zaki iya cutar da ni tunda kika cutar da kanki ma Subhanallah. Ina kike laila kukan ki ne na jiyo. Zauti na muryar ki na Me yasa ke kuka? da rayu a haka kuwa goma a mutu ya fi masu da kuwa ka zama mafi girman sakarai a duniyan nan murmushin kishi na biɗa salamu alaikum assalamu haɗuwa ta da kai tsautsayi ne zuwa na gidanka kuskure ne sauran abubuwan kuma zunubi ne amma bai kamata ki dinga ɗaukar alkawarin da kika san ba za ki cika ba wata ƙawata ce wallahi tana ce min tana ta kira ni Laila Adam labarin da ya dace nasara zuma na ɗaya labari ne da ya zo daga fitaccen kamfani wanda ake kira da prince zango nigeria limited tare da haɗin gwiwar kwarkwasa movies wannan shirin ba kowanne ne illa goscariton shirin goscariton shiri ne da yake ɗauke da tun jarumai irin su adam a zango fati washa ga kuma bello muhammad bello da dai sauransu waɗanda fitattun jaruman su fito sun zagaya na cikin wani ƙataccen shirin na goscariton shirin da yake dauke da wani darasi inda zamu ga cewa a yayin fafutukarsa na neman haƙƙin marayu da kuma kwato dukiyoyin al'umma shine yake gamuwa da wani irin kalubale wanda yake mai turka a cikin yanayi na rayuwarsa wani ƙataccen shirin na west carrington shiri ne da ya samu kyakkyawan shiri da kuma yanayi na bada umarni daga wajen fitaccen mai bada umarni na kuma fitaccen jarumi a cikin wannan masana'anta ta mutakari adam ezongo wannan kwararren shirin na west carrington shirin ne da ya dace na sana zama ana ɗaya cikin jerin fitattun shirye-shiryen wannan mako. This is none of our business. Yes. No. No. A ah, jama'a masu kallon mu muna biye da 'yan zanga-zanga da suke tafe a hanyar gidan gwamnati domin nuna su. Musamman aka yi duba da girman malamin da kwaska ya hallaka. Bisa ga dukkan alamu, idan gwamnati ba ta kama kwaska ta hukunta shi ba, zanga-zanga zai ci gaba da wuka. Look, you have made the mistake. gwaska ya zama spirit ne tabbatar muku da cewa gwaska ba mutumin kirki ba ne', dan ta'adda ne duk wani malami da baya tsoron Allah to ba malami ba ne gwaska ya kai matsayin da duk wani ɗan sanda a cikin ku ya san shi wasu ka in kana tunanin sa a matsayin dan karamin kwaro ya wuce nan in kana tunanin sa a matsayin dan karamin bera ya wuce nan in kana tunanin sa dan karamin zaki ya wuce nan wasu ka zaki ne kuma in garman zaki ka kada na masu tarkuda ta nuka kama shi a an kare yake yana amfani da kwakwalwarsa da shirin gwaska muka kawo karshen wannan shiri na mu fitattugowar kudin kayan yadda barin koma sada ku ga Aminu Sharif domin ya nannaɗe mana tabarman wannan shiri Aminu Sharif gare ka da wannan muka kawo karshen shirin a wannan lokaci babbar godiyarmu ga babban bakonmu a wannan mako Muhammad Garba Kabara shugaba daga rundunar da suke kokarin kare mutunci da darajar kayayyakin da ake samarwa daga wannan masana'anta ta shirya fim. za ku iya bin wannan tattaunawa a sauran zaurukanmu na sada zumunci da kuma shafukanmu na yanar gizo-gizo ko kuma kai tsaye ka tafi handle dina na aa sharif a instagram ko kuma a twitter da haka nake cewa madadin duk waɗanda suka taimaka wannan shirya kago akwatunan talabijin ɗinku nake cewa mu haɗu a mako na gaba insha Allahu ma'asalam.